wasu asabar kaɗan nan fa da nauyi wallahi eh to ba laifi wai me yake damu gine ne tun a gidan markaɗe naga kin yi wata iri da ke haka wallahi mama ce jiya ta zauna ta yi min faɗa akan halina na fushi da gaya mutane baka shine nake ta nadama da damuwa a raina gani nake kamar 'yan garin nan suna mun kallon mara mutunci wallahi na ba haka bane 'yan garin nan ba abin da suke kallon ki da shi sai alkai shi ai shi ya fara miki rashin mutunci shi ya sa ke ma kika masa ko to kin gani ki kwantar da hankalinki ba abin da yake faruwa a cikin garin nan to wai dan ma kin zagi iyayen shi shi iyayen mutane nawa ya zaga kafin da zuwa yanzu eh to kuma haka ne amma kin san mutane to ki yi haƙuri wallahi ki mai da komai ba komai ba kin ji amma kin san na tsani wannan nanu wannan kuke kira na ko To ai ni ma haka kuke kira na Bintalo. To kin ga ai na rama. Na zo kwana gida. Sai mun haɗu. To shi da sai an ji. Mm. Ya Allah, kai ka san abin da yake faruwa a rayuwata. Allah kai ka san abin da cancanta da ni. Allah kai ne mabaye gagara misali. Allah kai ne arrahmanu, kai ne arrahim. Allah kai ka san gobe na kasan jibina. Allah ina rokanka dan darajar sunayen sunayenka tarkaka dan girman al'arshinka dan darajar kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka min zabi tsakanin Sule da Umaru saboda kai ne wanda ka san abin da ya dace da ni ya zuci wal ikram wai me yasa kake son kana kallon wasa na ne gaskiya ba na son abin da kake nuna sa kwallo mu je harkan nan kawai ka bani kafet kawai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 haba babban yarinya dan Allah ki samu guri da zauna kin abin da muke yi na su gari na nan kusa da ki talatu dan girman Allah da annabin sa ki tashi ki ware ki ba gurin nan ke bari ma fa ke ji in ma fa kuɗi kika zo nema a gurin nan babu dan ni kana neman wanda zai ba ni nake in kuma za ki ni to ki gyara zaman ki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 yarinya don samu wacce gama islamiyya kawai aure ta yawwa da haka na wani ra'a shiga harka ka isa yanzu karɓar bashi na ka mun baka da kuɗi ka isa haba abokina bai kamata a tsaya ana wani tunan sirili ba kai da talatu sai Allah ce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 gaskiya kwakwalwar ka fa tana ja ita ya faɗan nata ma tashin gishirin andir take kawata lafiya kuwa na kan kitsa sai fara ake da kike kuma ki sani ba alamu tsoro bane baltara yasa abin da yake raki amma dai na san ko menene ma insha Allahu alkhairi saboda na ga bakin naki ya ki rufuwa wallahi mino alkhairi ne yake tafi da to faɗa min mana ta kike jamin rai kin ga wannan da ne yanzu haka na bar baba da yasile suna can suna magana akan bikin mu da kai kai kai kai kai yana so ya turo alhamdulillah amma wallahi na ta yaki murna sosai kai Allah sa ai da mu amin ya Allah har shi yasa na ce ke zan fara gayawa kafin mu je in gaya suwayo kai kai kai kai kai wani abin farin ciki haka kai wallahi na ta yaki murna na gode sosai ai shi yasa na ce ki zan fara gaya kafin in je in gaya Hassan ai ko yanzu ko mu je gidan su Hassan yanzu nan kuwa bari in gaya mama in dau hijabi na a ban musu ma sa zo sa eh sa zo su karasa sa zo su karasa bari dan sa musu ruwa ai yanzu kuwa wallahi 说不清。Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yau an tuno ni kenan shi yasa aka leko ni. Mm, an sai kenan. Ba gwanin an mun tuno ke mana na zuwa ke gidan suwaye kike zuwa. A to gaya mata. A ah, ai daidai ba godo ni ma dai ina zuwa. Ai labari na zo miki da shi. in Allah ya za saka ranar auren suwe ba da sani. Allah sarki, na taya ki murna sosai, Allah ya samu adanshin ku. Kin yi murna a baki, amma zuciyarki cike ke da bacin rai. Menene haka? Me kika gani? Haka ne Hansai, labarin zuciya tambayi fuska. Duk wanda ya ganki ya san akwai aya tambaya a tattare da ke. Ni ba abin da yake damuna. Kin gani no, ni na san me yake damunta. Yau ne zan faɗa miki abin da baki sani ba. duk wani abin da ke da wani daga hankalinki da kike ni na sani kawai ya yi sila ne a cikin ranki san shi ne ke ɗawainiya da ki wannan haukar taku ta isa haka da shashancin ba na so dan Allah dan annabi ku tashi ku fitan mana a gida to koran maza ki saboda an faɗi gaskiya Allah ku tashi ku fitan mana a gida ya silba ku je ƙwarai ma ku to <laughs> ya aka yi wato ki zauna abin sha'awa babu abin da yake burge ni mm. yau yau lokuta sun wato in kika yi girki kika shimfiɗa shi yadda kika sana shi kashin da girki haka rike a gidan nan <laughs> haka sa na ji kunya a wannan santa haka girki ya daɗi ai magana ta gaskiya <laughs> kusan shi abinci a kowane lokaci eh inda ya daɗi a faɗi gaskiya gaskiya ne kam in ko bai yi batu a ce a gyara haka ne kuma shine daidai shawara ce mai kyau amfanin zaman tare kenan kina ji eh. wato shi kansa manja kina sa shi daidai gurgudu oh, Allah mai eh, iko shi ba kama baki ike ba haka zaki shi kawai ya kwanta <laughs> eh, Allah ya kara arziki abi abi Allah ya yi albarka amin ya mm. amin wato jimai mm. duk abin da ke a cikin gidan nan mm. in dai magana girki ne ni biki taɓa bata mun raina ba Allah sadaki eh biki taɓa bata mun raina ba amma sai dai jin mai akwai wani abu da kike wanda shi yake bata min raina me nake yake bata maka rai haba jin mai akan yaron nan habu mana wato ke har abada hmm. in dai fada za a yi wa yaron nan a ce za a yi masa magana a yi masa fada kiran ki baya so ba san da yi wallahi tallahi kullum kin ga damuwa kenan wa'an abu fada wai kin tashi hankalinki ana to saboda ni to wai abin nawa yake ne ya kace irin wannan maganar ne mutanen waje na aibata shi kai mahaifinsa kai ma kana aibata shi habun nawa yake habu fa kamata a dinga tausarsa ana lallashinsa yaro ne fa abin shekararsa nawa habun kamata ya ka runguma habu ka dinga tausarsa kana lallashin habu kana mulmule habu lalle jin mai na da ke bikin sama abin da yake faruwa wallahi yanzu habu mm. me to shi kenan to me habu baya yi aina ta ba kowace iri shi habu sha iki ba abin da baya sha wiwi irin wacce ga ba sha iki yaran nan har neman mata iki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifi da yayi wa ɗansa sharri habu yake shaye shaye la ban taba ji ba ban taba ji wani kuma taba gani ba kar ai wa kasafi eh lalle na da ji mai ke makauniya shi. to to ba makauniya ba mm. daga ganin habu sai an gaya mishi ga halin da yake ciki yanayin sa kawai zaki ga yadda yake sa kayansa da abubuwan da yake yi har sai an je miki ga abin da yake yi mahaifi ma ya faɗa bare na waje ke ma kawai ce ki dube da yanayin yaran da yake mana to kin ga abin yayi nisa ni ba duk goma ga nake bukata ba mm. tunda ke mahaifiyarsa je kina gashi nan ke ke tattarewa ki tare ki ce ba za a yi ba mm, mm, to hagu daga yau ki shaida damar cewa ya nemi sana'ar da zai yi wacce ya iya jari ko nawa ne zan bashi ai dole ne dama tunda kai ne ba ba kana dole in bai zama mutum ne zan bashi ba saboda haka ya nemi sana'a da ya iya ya fito da ita kuma ya nemo yarinyar da ya kamata ya aure yar mutunci ko wace ce ni kuma zan daura masa aure da ita a dama aure Allah da zai lokaci ne zai yi insha Allah shi kenan yaro magana ba haka ake yi kuma kullum wani abu ta so kike ce ba za a yi magana ba dala ni ba na san irin wannan yayi kyau a'a ba komai na gode zo tashi tashi ki kwashe wannan kwanukan naki kai dai je ka zuwa za kai je ka ni na je ka ka gama ci Ha!